الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يأملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم قبلت كلمة تخرج من أفوائهم إن يقولون إلا كذبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه. ina ne yawazin shi ne huta ga ramadan hijira na misali salam ya kowace mai kome ta turki da kome su wada a tuttuta ci ne ji karatu ne gikinin suratul kafir ayayen tuto tachi ga culayin ayayin kuto abu da yato tachi alagbala mu da su kuji bayani a yi ne mana zuci a yi nan ga inna ja'alna ma'alar Ina zinatan mun linabluwahum ayyuhum ahsanu amala ga yi tunan la ene ka cikin wani finin fayakin nan wajen ya kuma mai yuci wani zimini ba laye da ba na kan su ku ci gaga na da jari nuna ma'alaiha sa'idan juruza yana mafi cikin babba ta gaya soyo ya kinna su ku yi gula fi sa'idan juruza kalashi jikana na yana so ne ne uba don daga allaka yanyin fahimkin ɓata jikana ma bishin nuna bai fassara nan ibn kafiri da zabe yi nan zawangi wuyo dabba wuyo egbogi cibayo a ƙarshe dai da datu ma daji dukkanin sai kwakwa ne galo ba ne bayan shi da ba fi yau bai gani bai su koya mu karatu a nakinin na aya ya kuta ni ci ba na allahu tabaraka wa ta'ala ma cai da yayi etiyan ashabu kafi wani ba rufu na yi bici da fi kwan korona yale <clears throat> ga gan mai jiga Allah ta baraka wa ta'ala mun ta bayyana mu ciwuca ijmalan mu bai be to kokorogi a karshen cikin yufi shi Allah أم حسبت أن أصحاب الكهف والركيم كانوا من آياتنا عجبا الله تبارك وتعالى وقام أم حسبت ba nabi wai bai ko kuma zane ba qur'ani ko goya nan ko ya kafi Ah, zakwan kuro gaji hmm, barfu na jibici da fi bankuro na warraki gani be iluba hmm, na kasu na jibali ba na kasu na jibali ba bayani mallaci yau afe min ayatina ajaba afe da min ya ayayi tsoci ayayi suko yi mamaki majigan wato amurna wuti ya gauko ko e, labayani ya tabiya a amurna mai labayani bai mai na tuni da ya ga al-idrab lintiqalina <clears throat> e waga ga na daga manufan bayani ne bibi na da itan ciyayi <clears throat> ita ashabul kafi man ji daza bayani da bayanin kubai man ji dabai gaga jama'an da ci jayo na ji aji rayuwa zumai annabi sauran a tatti addini annabi sau a ciki ciye a cikin gama fati tu kafirci a ci nan ba amma da hafi zuba kasi da mu ga ganna na mu ya can ego dalilin ci da ji amfani da yi nan mugan wato ashabul kafiji adabo tun zamanya annabi isa lafiya tun lokaci annabi musa jala to annabi musa to ina mai mini dalilin ta ce wani bai gaga lokaci na yahudi aji madina mushriki makaci ci beton shiga yana jiki tuna ki ga je muhammadu da ya gai suna ke a da ci ke ko gaskiya mai to ku ji gaskiya nan a yahudi madina ci ta gabe mushirki maka na ji bene ga ene ya ji ne ga tuba ne biyu ga e ci ya guta mini yana ga ga da biga nan e tanya asabu kafi da to yana ibn kasir ya gaganci na a bikin wayi gaba zuma annabi isa ga da ashabu kafiro na yahudi ja ce da biki sauciya balantana ta lawa be ga wuta fankura lawa bi annabi ga so we ne gaga ta fi ja ji rayuwa tun a musa musalabiya mun ga mala a tuntun annabi isa lafiya addiniya wato annabi musa wato tun annabi isa salabiya. so gbogbo fago ga mala ya wuri ce ga bai kisa wuce a cikin Allah ya ga wa biya Annabi sallallahu alaihi wasallam to Allahu alam iga ce ta asabul kafir ne eh da bodan gurko ne ya lai ce nan amma bai yi tsakanin da lokacin mana ci ya ga wagaga kin yawo mu ga ya shi wuce don to na gala sun nube yin ga yanayi na da mana ci ga hanzu suna wuce waya suna shi wuce da nan a bebe bayani suna ji kaka mana ci ga wuce kin rumu wato ba ya shi wuce da ya shi wuce mu da undu sai spain budan a bebe bayani a yi kayan so ina ga kan dondo nan ka bayani bai kararar qur'ani ba ya mada bayani kararar hadisi ba ilayici ida bukata ma da yin gaye na ida bukatu na sofa gayi na mu gaya na ila na ga gaita da yi daga da biyo ga ga wani ba ki mai sunna ya gbaru fu mutile da so fi kwan corona ba ga biya ki da wata gbawa so ko da ga mi a da mi ga mi wa fu amma wane za shi da bayanin suna shi dana suna shi dana bai jiyo ziga eh? ya yi wani hadisi bebe wani a ji bincike ga to hadisi na ce yanzu ta wale muka ta zagale da annabi ga ya kwasu amma ka ga ga ni ba ba muna ji cike a ci ga mun ta zuwa ya alaba son ga mun annabi ga bane ya ji hukunci gani be hadisi dai ko hadisi hadisi so nini da sarai na mai jajaye sun ne muba matul qur'an muba matul qur'an fanni ro na de ma na yi an jamfane idza bishi jin ga ki sunno ki sunne shi ya sabul kafi ki ro da sunne shi e shi ya sabul kafi eh wuki wuki kai e shi gidan jito da fi ba wani da so gawo da sun yi da zuci da muje ilimi mu ya obo da bayani ya sun da zuciya ko da sun da bayani da bar zuci ko da bayani ta da da bu da da adadi kaza ba ka ta wuce da faida ya mu ba ma tun kuma ne ah ina ji amfani nan annabi sallallahu alaihi wasallam ga yu gama taraktu shay'an yuqarribukum ila janna. ويباعدكم عن النار إلا وقد علمتكم به in da ci dabon wallahi su ba aljanna ma lai biya bene a faci sai na bimu muda bayan jaye ne to yana ile bukatu na da wani anabi ugan ilami ito kwankoro amma ka ugan ga yi da kuma ci ne ga da cakena ga mai sauki na gai gani da itira ba da tarihi pataki ya so Allah tabaraka wa ta'ala ga ya da wani gaga a muhasibta anna ashabal kafi war rakim kanu min ayatina ajaba shehu tun fai ba da aya na nan ga yanayi manufa coci da ya gana na nan ga yi gaga n ba waye pa ipa gan ẹtẹ kafi ji ẹ e mamaki wuyo tòun jẹ mamaki sẹrẹ ya dọbọ mamaki mamaki mu gbẹdẹ màmú da wani. ina imam bayani ne da wani am hasiba am hasibta kafi wa rakim kanu min ayatin ajaba wa lula ga min ya mamaki bu da ya yayi jo a eh da bai je mamaki go misali sama bai kina su wajajen tuna alitan sama bai kin je mamaki ga ashabul kafi a a ciga kin ne jalin tuyi musa gani bai ji ka kaina ina zilata ajinin fa na muje mamakin ga ta sabu kafi a cika ke mine duwa na ke cikin bana alaka wa bizo tifi wana muje mamakin ga ta sabu kafi wai ne ma nuna don mudamini aya ijigo mudamini aya ijo amma muji ebe wato yemi ya ji mamaki tubo gana Allahu alam tubo إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأهل لنا من أمرنا رشدا إذ أوى الفتية لوكتنا الفتية بعرف غازي أبو جمو كلا barufu gaji ene yanzu mu killa ne balara wani gai ene na ki daga kuto guwa na so e baye zimila rutu ya ti fahimta wo gaga barufu ja yi wani shi to kwa eh abubuwa ga fitetun eji barufu mu ciji if awa lokacin da shiga gafi ilal kafi ban korona maji da ke kafu a ga kafu ɓankuruyo wato na ga nga ga kafu amma abe ke ku dafene yi gaggaru a cika mana cila bambanci bai tsakanin kafu da garu yau kafu nakbul muttasir fil jabal efuyo na tsuko da damini patinin bona fa ya kuma wasi fa huwa hara ku defya ku defya wucige gaggawo maga defe ga kafu amma da mai ji da bane ji a, ah, kullu harin fi jabalin kafu sai ba abu bani kafu to garu mana nudu Allahu alam so bar fundaje ada ci ga fi pankuru lokacin da fi pankurun na wannan

atina min ladunka rahma twayira be yegun oye daga kwe wogo aga yegun nafa maku kada aziki ya gina e jini fi daga so ko yayi ne ya gina so ko yayi bawo so ko yayi tsa ke za dike ne je waga agwi ko agi rayin ya yi tsa batan nan da mini ma'ana ya ramu atina min ladunka rahma ya yi yago daga kwaiwo ko wa yi lana min amrina rashida wa mu lafi folo da lamari ko ya yi eti bawo bi ma'ana wiyin ba mai kwai bawo bi sauki gaji wala addu'a na ba na da wani wale alhafi ibn kafin ba na wani ji bayani ce addu'a na wannan ga ma'anoyi وهيئ لنا من أمرنا رشدا ما نوي اجعل آكبتنا رشدا سوكو أجي كبا لمري لا فدا من باويوه بما أنا كم نيجا جو دباتنا زيجي تتبا ويوه don wani gada ni hadisi wani imam ahmad labe dan ni musna duk wani ga hadis da sun ma ji fe ba ruwa to ga allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha soko ay juta ladda je ke bayani alin dondo lamariyin dondo endo ya gaba ga ya jina su ko mun so tige yayi ili zigi dabo wajir na su ko yayi ya ta bin kazi duniya ke su ya su ne ya duba su ko ga ya su su ya yi ma. wa azabil akhirah wa ya yi ta ke azabin kiyama duba galuba ya ci da azabin mu fi kiyama ma wai ra duwa ne na sallallahu alaihi ba nan wai laske wiye na mushin da je pagani be wa lana min amrina rashada yani eh. aduyo na da muhimmanci sarai mu'minin dole a bayyace yana rabbana atina min ladunka rahma wa lana min amrina rashada rabbana atina min ladunka rahma wa lana min amrina rashada idan ku da yi raduwa ne jo to a ne da babu ba da ide bukata yau ne su ku lamarin jawo wannan eh kin fa'idu da ba imake ba na ya tiya na amma ida ya ki sokon yeto alheri yake soko imake uga ade ne cika soko na ima ima da jiga uga ba soko soko a dawo so ito kuma ira aduwa da jinna e ba piga wuju wuci ba rufu wuci shi lo a ci waye ji ba dai soko a ci ba aduwa irin nan soko ma ya kemini ya ci wani insha Allah to ita ga ba yanzu da aduwa da jinna soko a yi e to tule kyau. ugo وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا Allah tabaraka wa ta'ala don ya yi ci a na ba naukin mu ya yi na ganin fadarabina ala adhanihim mulla ya sha wato tubaji mushe tubaji ne larabce ta na gunzo a irida na mutum ce ba ke misali wato ka tani fi bani oga mi fi azun nan oga fi azun ko mi pe mi pe mi n ba lokaci na mi na mi ko pe a ga fi ila sha tupazo fil kafi damin ya kí màánà sọ̀rọ̀ bí wọn láyé iṣẹ́ àtúpá yìí méje gàdú màánú yìí ànánáhù ìyá aládélé ìyá mẹ́chẹ́tọ̀ ìgbà ìmàánà yìí iṣẹ́ ayé túpá yìí aha ọ̀dọ́rọ̀ náà ní ní na àdàdà méjì gọ́gá náà a mahulu fiya idaja hamilu ci ne atukia ya takdiro ita gishawa mana gishawa darabna ala adhanihim gishawa so gishawa naga imamuro figar alquran ya daraba ne amilina atubi mana ilahi cha kan tupaye a wagazin dundubiya kije mabuna dan bakwai ne wannan darabna ala adhanihim fil kafi sinina adala adami fan kurucu e ya najin dokuna adaba kwele Allah ta baraka wata ala bi ji bayani ya yi guru ajje ya dan guru kuna lafi ban ku cufi ne ne na kyuba summa batnahum lin'alama hayyul hizbayn ahsali ma labitu amada summa batnahum jama'atun bai ci nayi ladan yawan wani da nayi nima nima fara yezu Kina su da wani ebo na alin don da wagadda wala wani eh, a ga wadda baki wadda damu to matuka wani yadda ne ne alhamdulillah wani sauki lamarin ce so amma ya zabe da ya baki gumu ne ji ne ne ne liya ta ci bala'i eh ci bala'i so ni mu mafarka su kujiya na da wannan uwa ga su kuwa duwa wani ceto a felele tuma ba su na'un kaga su kwaci gan wuci ben naki ba su ba wannan wajen nufi ikazu su kwa gan wube sale gai ma'ana ba su na'un wube sale dinadama ebo hmm, idabi pe nana ilimin shahada. kata ilimin dole wani aji tabbata su adli na su su kuna fasnahu yanalama e bai da bi pe ilimi zahiri ne ne ci faru haji tabbata ne da duba le ga wannan eh ayyul hizbaini asali malabifu amada zimin ye ko guba ya jamani ye jimi etinya adadiye e yana asali kafe ji fi bankoro ne min ye isbaini jama'a guba wucin zimin ya bu asawun lakan gidan lissafi lima baya na asalu fi mini amada eh a ga jama'a ku ba jama'a da wangi jama'a ba ci ma da wangi to mini jama'a ku ba no kici ji ta koro ba ya na ya ta daga ba rufin da fi na su ku gane manufa na lamu lana kina lamu a bayani na sokoji yayi da ga gwannan ite na sabu kafi da wani mun jigan na gai albayanu ijmali bayani kokorogi ite ba na nan Allah tabaraka wa ta'ala bayani yayi ke zajayo ba rufu ma bayani jayi ke za jayo ne jigen imani ko ba rufu jayi ma bayani jayi ga ga aibere kimin eh Kuma sifta an na sabar kafin rakimu ko a yi ba rakimi na mana ce gamu gaye sun na shiga wanda ci gamu gaye sun na na da da baku ba muda da wani kaka amma bayani na ta zuga umarde kagoyin kur'ani na gaye gaga rakimu ye kim ne na ba su fasara na gaye littafi na kasu na bana eh, a ga kimalo zumatunu da ya kur'ani na bana na ce gaye gaga وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم ويشهده المقربون كتاب مرقوم كي مرقوم daga rakama wasu mafu daga rakama na kana sai babu aka ga rakim war rakim a jinifi a ga fa'ilu bi ma'ana maf'ul e jinifi fa'ilu na da ma'ana ya maf'ul na bi ma'ana marku e jinifi maktu ina kana na gade zumatu nan ina sai qur'ano so so kwa bayani ji yi ke rutu da bana ka eh ince suna bona gai makunu a ne bayani yace tabu mufassala su kwa laye ta yayi dalla dalla cuce ga نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الله تبارك وتعالى نحن يسكون قص عليك يا كتاوان المؤمن yana ba abun ya labari ba rufin ya sabu kafi ya fitannin ya wadar haƙƙi ya ci gaskiyo innahum lalle ba rufu gaji fitetun ba rufu na jidejin amina amanu bi rabbi aymani jibe tsocayi mine jaba da wani aymani jibe su kai a ba su ko a do tucina tufiyana su ko don wazijinawan guda ichi biya kawo alima bukhari da mini manni zai juja gani bi aya ne wazijinawan guda wuce ruwa da wani gagan imani fa ya zidu wa yankusu imani bayu mai kyau bana kawai biya su kwa ga yi tibar ba su abu kafi yau ga guda ni biya bawa so imani bayu mai kyau da na magaya ki da ya alu suna wani jama'a imani bayu mai kyau ale ga gan aya ji na baka kayan da ji mai zai ji amfani da yi eh, la kabo ya bayanin nan <coughs> minu bo walladina tadaw zadahu huda wa atahum taqwahu dana ji wa ba wuna mun suko mu ya ji ya bawo eh, zadan huda mai biya bawo wa atahum taqwahu ma ji ya yana la kabo da su su koya nan <coughs> شوقهم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهًا لقد قلنا إذا شططا سقوط ربطنا على قلوبهم يا إجماعي وفي بدجي الربط على القلب على بزا وفي كما نوم ربطنا على قلوبهم يا إجماعي وفي إفيلوكم Hmm? warabatana ala kulubim ya yi baji fi ki ma'anahun mashi kuma ga ceton ya annabi musa ne <coughs> alayhi salam lokaci na a cutano a babban yiwuyi na da ma fir'auna shi da julana faltakata wa ali fir'auna li yakuna lahu ma'aduwa wa hazana a karshe umbi alugwayin udami firawuna firawuna fe kpau Allah tabaraka wa ta'ala wala kalma da shin da bayin ga wa asbah fu'ad ummi Musa fariga in kadat tubidi bihi laula arrabatana ala qalbiha takuna min mu'minin wa asbah fu'ad ummi Musa fariga nye gban na annabi Musa ba kan sana en do de guba sai ya pa sai tunani ta annabi Musa e gina mu mana da da mi firawuna ne ke jin eh ke jiji biwi na halu kici budan damuwa lu in kadat latu bidibi mutso ba kewa gagan ga ake filiya ga cile egine jalana mine nuna danar ya nu. yanu eh so ko ki bona laula arrabatana ala qalbiya ki bona la ifiye guna ki ma na fifiye gongai hakuri ya hakuri layu banyaji ma gabe gile da gwe mi firawuna ma kuri ji bai ngai mana yayi bun fi wara patana ala kulubi wa fi ai kawaina ala náà al halq qawl al haq yayi maji ya kago ya ti ga gaskiya ga gaskiya if ya ci gice etu gị chaa yi kafiri wani wagon a fati kafiri kafirci gan abia ji sujada ke mina mai tafsir jalalin lobe yana wagon wa kada amara hun bi suju lil asna uja foro ga abia hun kuti abia ji sujada ya kuti amma na bu so so ko gan waye ba yi boka a yi fiwo a gaggan waye gaskiya bai su gita ne kya gaggana fakalo a ga rabbana so ce yi yi rabbu samawati wal ardi ngai etuye sama yin. uji kutin neja tsoci ga ngaji sama yin. etu uci gama ya wu lan nadawa min dunihi ilaha ya yi zando ci zumu bwa eh nuna bani du'awu ibada ya ji ibada zandon da zumaye tun nuna jalita sama na ebo na iga ga gaya da mu za mu na mujin muji soko na ji sama beki na na ci gaya da mu ai la na kun na idan ya gaga ga go na ezu ga ya bi dokatu igi igi igi ba nu go igi na ba e ga na ya ga so shatatu yo e ezuzu yezuzu atubi ma na bi be dokatu e ifuru atụ yo <clears throat> so ibn kathir kula bayani bin hadisin da ci babu wuga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaga al-arwah junudun mujannada fama ta'arafa minha wa ma tanakara minha ikhtalafa rai shi na wale da dana ke ku kone yo na be ku gushi gani na eh, e ebogo ne jiga ke do jiena ezagwa a yi na shi maga ake da shi ya na wale a ce da jile ba ki na hadisin nan hadisin sai muslim yo e eh, jini fi gaga iri kemina larba jaja ta ga magana ja gaga inna tuyura la ashkaliha taka and eh, birds of the same feather flock together di ma'ana zane gai zai kwairi nina gani a jihar ka ba rufu na ji bata zai kunya yo ai ma na jibe su ko ai ma na jibe tuci na tufane so atta kunyo nga mala i talafa ezan ne yenyo ai ga na be ga shi ne yenyo eti fata kuma yo na nage yayi muhimmanci ya i daza beza na be kago ete mi latu e bona wa ga e da daza beza na ki du da e ni be yana wa giga fidoji yawe wa yeji ne misali wa gawe Wani hijaru ka gani bai zane ewoye ne oga awon mai woya wadda ya yaya zane woye na wace ya yi wace mana wazo na wa woya awon mai hijaru ka biyu ya igbechi igbechi wuro junun junudun mujallada fama ta arafa mina talafa ya ga cin shi ya gudu da kwanye ya zo eh, amma ya gane ya ce da ba ya ji zai kwanya so wiji nezi ikonni ato a tauri na fe a tafi ma'ana kula je ne ba ibada gama layi zagwayi ni ne a mafi gagaji ne ga yiri ne a gawa <clears throat> kyau هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلئة لولا يأتون عليهم بسلطان بيئ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا الله تبارك وتعالى وقال ngara من يجيز ebe ya ebe baru fun shi ga su kuke labe da nan de china aji ji tabbatar wa tawhida ga su kwaye wona a wuzanu ci su ba su ko ba nan mine ne ke gana ga hawulayi jama'a ji dan hawulayi zane da shi na jama'a jayo za shi jayo ittakhadhu min duni aliya agwa su yi miji su wasu kogon gaye wo a laula ya tuna alayhi bi ki bayyin kimala cha beti baada ya kuti uchijo a be gani be wujja na tula gbangba na A be kyaga da gaskiya na yo da gaskiya da ba kuci ne je muna ba ga malabe ba wuje kararayu ai gaga da bebe shi a ga wai zai mu shawara idan bebe shi ga gaga ya ɗaya gani da ya shi yaya wa ma ya budu na min dunillah ya kiya bayani zayen hunzu ma Allah wani wa ma ya budu na illallah bi ma'ana e ga dai da shago da yi mu balintane ya ce bai mu kuti gani da yi ma ya gashi ya ya gani kuti ya da wani ya fo da yi fa wu ilal kafi e da cin gafi pankoro e ya bi shawara ya ga da pankoro wuci yanshuru lakum rabbukum so ci ya yi wa wato yanshuru lakum rabbukum min rahmati so ci ya yi wa miramu e wa duneramu yayi ga ramu lamme keji wa yu'ayyi lakum min amrikum mirfaka kuma fasau mana sau kiyaye ba na mare bo mirfaka ye ne ga ji amfani na kiyayo kiyafiyon kije da ya ji bukata da wafi mini pankoro na bo pata ne ga ya kabe su ne mirfaku yon su ko rufa yayi wa je fi ba a tufe gabe da jafi afu awulayi kaunan takanu min duni aliya oho jama'i shi dana agwa su ce musu ma'allawo ya bauta ji jamu ya ilawo ya yi laula ya tuna alayin bi sultanin bayin kima la ca be ci kutuci na je wuna gani da hujja na tulana na a da hujja faman azlamu ziga ko su mani iftara ala Allah kadhiba akuza na ga mana zuwa ta su kuna bi ma'ana adda ma'anu ila ahda azlam adda zai tibi na kun zai gota zalunci akuza gana zuga mana na mu da za zuga mana ta sai Allah wa zuga mana tana <clears throat> maji ba ga curai a zuga mana ta Allah aslan bojuroyin kafiri musulmin do gale yace su gwamnati Allah na bude kafiri da Allah ka ta musulmi daga gwamnati ta Allah wa Qur'ani ga suratul maida ko ma ja'ala Allah min bahiwatin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamil walakin alladhina kafaru yaftaruna ala Allah al-kadhiba wa aktharuhum la ya'qilun eh walakin da labi na kafaru zane ji kwatuka ce ji kafirci na eh kama na gibe su kai gana musu kwana ya fita muna ala Allah da kadi ba a gaya zane je su gama na ta Allah wa e tu kafiri ji koyo a gaya su gama na ta Allah wa waji bonda ci kwa wa sar umla ya kinu kwa kwa ilan di ci yara da hankali eh aksar umla ya kinu sai bago e, e, barufin da zai ci shara da wani gaggan ezaga fe wani ti bauta kuti jiki allahu ruwa gama nan wai zuta allahu ki mai ma'ana gama nan cin wai lawu da wani gaga ujin allahu bugi kuyuwa eza shi dama kuyuwa bai zuma allahu ngana mu ce lafa su kuba ci so nauyi wuyoyin gama na zuta su ku so kawai daga gbamu jika kuyuwa zanu mai bai ga ban biya lawu zanu ci da bake ku yi mube eh irkem na kafir muka ci haja gana ma na kudu illa li yuqarribuna ila allahi zulfa je yanzu ci ra'a ce mu kuti ni sai dai ba la ya ta ba su ko eh a tubi ma na ji ma ni ga su ko ga yin amma a ke da kutin da zai ebo ci ba ya lega so kun na de mu da na kiya da yi amma ga yin kutin da ziba ni kutin da ga je pa a wuta la so so ko so ya lawu da wannan gaga ai kutin ne ji mu be da so ko ce so ko an pa ba kutin ne ja da ba je so ko kada ma je nauyi ga mana su da so ko so ko gaga wa an pa ba za mu ci da ta je mu ya a wa idza sa laka ibadi anni فإني قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إيه شوفوا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأعوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويؤيد لكم من أمركم مرفقا أفي قبل زيت شاور وقام وإذا اعتزلوا وإذا اعتزلتموه abeke ga gbeya gani bai zashi ne shi ya ci gbeya gani bai kutu da zai wune na ene kwabe iti zali ne lamine ipe kini kai ya lobiya eh wale bayan ejimi larab ejimi qur'ani e ji amfani da iti zali da ma'ana hijire wai zai ta zaltu wai ne tuki kini biyayi ma'anu ya gami ne ji iga hijira je ya tashi dugwaya ya ci da ya daba mai ci kayan wakati ya tana ne bi alayhi alayhi salam ile bayani ka da zuciye ne mun kwa bigan itizari lama na hijira eh, lokaci na baba na ibrahim da gogan a kun an ta an aliya ti ya yi barwani eh, raji ku da ke kuti na je muna ruwa na ibrahim lailam tantai la arjuman daga wajurni maliya kawai lugwa wuce ga kuti na ga wasu kya bewewa wa gitoko to mito ne baba wana fotan amma ma ji a ci wa wajurni maliya ya yaya ni wajurni aji jira kemi ruwa wai ne waya wani fasi jira ci wa wajurni maliya ki a nufi rama yi jinin salamu na alaika sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya o baba ga je o ma mi ti so ni hafele yi ma waka fara wa bi tsoci mi wani tsoci mi wa fi ka da bi hafiya wa fi da kiriki ba ba mi tsoci mi mu yabo mi ye waye bi mu da waya Ni mi ga wani wa ci abi bi ma'ana baro a cika su kai be mi hafi amma daga na wa za ci wa mi wa na baba wa tazilukum ni ga biya be ni ga mini gobe kim no ga milaya mi yana milaji yana wa zurni maliya wa ta zuluku mi ga biya be mi ga bi mi pe kini ke mu ba mi ga shi ya wale no ko o ma ti da wona mi duni la wa da rabbi asa la kuna bi ayi rabbi shakiya so ko do ma tazala lokacin da ya jira mu ta minu biya da ayi wannan o ma ya abudu da mi duni la wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa kullu ja'alna da fiya so ya bugai ban lafazi ya ban lugayen qur'anu mai ji amfani gani da itizalu da ma'anan hijire wale ga gan wuce wuce ji ba rufu gaji adi dalili na ga ya shi na ben don da waga da ma lugo wuce ko burgiya na ga ga su ko cogo wa fi rukuti ma aji wuce ya inna ardi wasa. fayiyaya fa'abudu ki ye soko udepi soko lo ba mu ga mu ejo ko kan so pe un ko ajiye ayo ya da ba ne soko ada da mu ku jina so gogo atafe ya o shawara go we ga tazaltumu abeke gaji jira wana e taji ya kafir mushrikin na jinu ba wana ya takuti na je muna ma ya buduna na illallah. ya ce ni je wufata na luba ya ji jira kya luba wana fawo ilal kafi idan ci kafi bankoro e, ya yanzu shawara ya e, gada da bankoro ci yanshur lakum rabbukum bi rahmati so ci ye wa mira be ha a kan wani so tula be dobe da jesmi yanshur lakum abaki ba jawabu ya amuru fa'un wuce amuru yanshur lakum ya ga mi tuforon na ya ca ci fi kwankoro ina su kwa ajiye na jawabi ya muru wuce da yanshur lakum rabbukum min rahmati su kwa mira mu pe wa ina ku ne a tafi da ba jawabi ta su so kuma lafi fadan wayaye min amurku ba lamare ko wa lafi fadan mirfa kayaye ene ga ji amfani na ene ya ji amfani bai yi na me yi ciwo e fi ciwo bai ba da ya lafiya yi na bukata ya kwata igwa ka yi fi igwa ka yi zafi kakkaf energy da mini mirfakon su kwa gowa ya yi gufa ya yi a da shawara da kambo ci وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا ibara ne gumi da hannu kafin da gona mun zila kira gubaye bayan mirfaka a ga mirfaka nga kira yin jumuru katsa imamu nafiya be ma'amiri aja baka jube marfika marfika a ga ke marfika a ga sauki masdaruwa daga rufko sauki ita fassara wucewa gagan ita kira wa ayi ilana wa ayi wa yu'ayyi ilakum to ti ga sauki la yayi ba lamarin amma an kula jumhur ne baka to a caja ga mirfaqan a ga ga ciwulai mirfaq ma'ana nu da gani be marfiki an kalitu kalmar guban nan mirfaq be marfiki ma'ana ne a duk kima ejin figar biyo ene zela wa bukata na malugu gifi da jiyawe be mirfaq ya gwakwaima gwakpaza ajabala argani gwakpa ga mirfak to gwakpa mirfak e yi yiwu e yiwu ga marfika wanda ga fuska guba amma mirfak na wajen amfani da yi cila ya gwakpa na wake ji amfani biyo kinigi bayan marfikin ene zai laji amfani rayuwa na so misali wai baka to ci da gani ya mirfak ye wa ji mu yi gwakpa ikon e wa ji mu yi ene zagalo eza jamfani be rayuwa ji mawo no me pa o ti se a kuke mne ge be yin le o chu ke ni su apa ba go na e bo na mirfak ma adi de de ma ma na ni kan marfiki pa so mirfak na mala hafsi ta ne ya fi wayo na daga ne gima ka ta yi asibu na galaci gurba ne ga wayo a yi ila kumbin amurko mirfaka ya hafsi gulo da ba asu ne mai yuna a yayin gurbela وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم وإذا ضربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا allahu tabaraka wa ta'ala ga mini yana wajiya eti gudu ya addu'a bonan kemna ba wasu ko duwa nan bi ma'ana awaji ya shawara ga alaja ya da la su afi pankuro amma shi ya ga amintu shawara na ya da shi nan ole su kwa bayanin ci fiya yi hasfu da wani hasfu na bai ga hasfu ya ijazin so a da da lufi pankuro kafin a nufi ban korona ma ma aduwa ba su kuma aduwa fi buguci su ku ga muke mini ngwa aduwa na mini ngwa dana mun jaji a ji wujja gani be mas'ala ya sabu ne kafin ji be na ba aduwa su kuci ku aduwa na e ji amfani biyu ya tiye dalilin karamu eh ebo ki bo ba rufi ja ne a ji tuci so ko ja amma ja ba ja balantana wace ga ga faruwa ya ne mu'jiza amma walija ya wai su zando ga ga walija ba na gamnan nuku a da waliji ya su amma ga ba ta ma ke da waliji ya shaitan zai kwabe wani ya su ya mace ya su da na ta ba su ko ne da ta su ko ce ya bona man adali waliyan fa kad azantu bil harb so walija ya yi ko shi tuko wani na su ko ya karama ya bude ko karama da ru su ko da wata shamsa bai cina lufi kuro zuna watara shamsa wayen gidiye idan tala'at kamin don da ruga bace lana igidige la tazawaru an kafe mini kira guba na dena mini kira na ja dena da wani adamman da ja ja bakatu a jagan tazawaru an kafe eh وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كافين فأنكل ده أنكل ده رواية رواية ابن عامر بمعنى كرا ابن عامر وتو يعقوب من جاجا غغان إبا وزن ويكي وغا تحمرنا سو bako daga ifa'allu balan tazwarru ko يعني yani ke po aga pipan kata asaniya izuwarra abuwe enuluyuba liyuba galaba ba enuluyuku gaye inkibadu gaye izuwarru izbiramu ta amma yake da kira da ibn kafir bai mamu nafi ba abu amurji a ga abu aza ga tazawuru da kira ba ku ba da wani ku? Tazawaru. kira ya zaɓi galau wani shiga ga wani ga zawon wani ci ba wani shi yake makantu na imamu na eh ya gogo mudamini riwaya guba na gobe da zai imamu nafi'a wani wani shiga ga wasu su ga ga zawon a ga ki asali zawon a ga asali tazawar ita tazawar ta wuya ba cicin ga ce da ba ko yi mu jaje tazawar kata asali ita tazawar wazali fa'ala lalu da himanci yayin da zai fi larabcin ici da kira taci kira taci na hankali tun sarar rumanci mun ga kira ya zane zai gbo aja gagan <clears throat> tazawaru ne ba ci tazawaru amma ya taci ne tazawaru inda shaddan zaya abin kira na ga kira yin kufa cikin ta kura wutata ta biyan hati ya kufa wani da ta ca buga asimu dai manya imama hafsu nan ta ca buga wani bata gona ga tazawuru galaka baka tuna ibada kya ta zawuru a ci gwe ba ruwaya hafsu wadda ba mu da yi kufa cina ena jamu mace ba gowa bai wani ga gaga ki rike zawuru bai tazawuru aka ni gabo mun fiti yoni daga tafara ga bo yego ba asalin ni asalin ni gayo guba ba daga ta tazawuru boyo ibo na asali tazawuru tazawara madi ibo ko ta je ta tazawuru mudari ne ti ba ta gi gija ito malla na fiye ba yi Allah ba to ci kala ta ba cha cha da ba ku za ci gatta zawuro na kila ci ja ci ba ba ci gatta zawuro Aga tawo ba cici wuce na ce da zayo na acu da zayo ba ku ba fifiya eh ki mala ci fiwa ga yi wasu sauki waya kin taro balarabe yi wa wala kin taro ba ngala mu ci da ci ga to daga nan waje a ci na tawo ba cici to ne lando ne lando wuziri ga nan bi ni na ga kirayen kufa ci amma ba to zo ibnu kathiri zibe imam nafi wa abu amr jaga tawo na lama cha da ba kusa ayo guta ta kira guta ta na adde zane de etu da bona a ci ga su ko de biyu ya ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ar-riwayatu qabla al-ta'lim ken na su ko ya ne sallallahu alaihi wasallam na dawana abubuwan dun da mina bo kirawo yo sab'iyya a ci ga mu za a ji abubuwan da mu jo da mini kira sabu gudo kirawo yo sab'iyya Allah tabaraka wa ta'ala wa tara shamsa idza tala'at wale gide lokacin mun ga labena tazawaru ko tazawaru ko tazwaru wajin wa fan an kafi ke pankuriya barufun na jidugwa wajin wa fan da za ta lemi kafayin gwaro wai za a zara ba cikin da ya mai nashi masu kun takridu hun wajin wa barufun na baya mai labaya za ta shi mali da kafayin kwafi aha abubu zafi gide kya wahum fi fajwatin min barfin na jima'a fi da min ya eba gomin pankoron nan bi ma na wuji ba fi gwada pankoron gwa a fi da mini ba go mini ba ku pankoron nan e wa mai fi kya zafi kwamiya, zafi kwamya igidi na make ji zafi baya ne kya su kuga zalika bi ayatun la lamar wuce ne ji faruwa ya ba rufu ya sa bi kafin ne jinan aya jayoyin su ko da ji wai karama na wuciya ne mai yadin la sai da su kuga wuba na fawal ta di zane zanen da ba wuri kasu kuro ba wa ta ba wa ومن يضلل زبير سكوغا لغة تعجينا فلن تجد له وليا مرشدا وادي يا مشنا يمباونا ودا لغة يشنا يمباونا يوي kwa bana wai ko kutu kwata ga shi bana wani dana ko ya da mu mutu dana da ce ko na ga ya da mu mutu gida ba na ji ya ida ma ga ci bai Eh, eh da mu gi bai ka bo so ani je mu che ga le ga wa ge fi je bo ne ya ju ga ne gai ma no gai ma no so cha lu bi ji bi da mu so <clears throat> aya na la ji mu kase mu ji bayani ne da mu ne ci ala an kalituna e bona manji be bayani aya na ji na kemle imam shafi tilu be no ga manji akwai akwai kokuba man shi da bai gaggan ba rufin ya sabu ne kafi e a fi mini kpankuru kpankuru na ganci ìtì àìṣe kú eyín làbà ìgídígé èbè wọn ju wọn gàdá pàǹkó àmà dàgà náà kápá ló ti bọ́ ayé náà èfò náà ṣe ní pàǹkó náà wọ́n èlò amma yi kiti da lalo kwankoro ni man ya ga imamu shekiti ba ya gallo ti fassara no in babu karamaci da gancan yana ci da babu nan ya kana yi igidi da gadan amma shi ba a shi goro ba ya ci shi ke na igidi a kya a sai ya mamaki da amuwa so kuma ya latala a yabo iki wagen ya mamaki ya ji faruwa ni ya kyo ga lalle karama da zayana so da na ji dai da mai bana da su ko ga zalika mi ayati lahi na wa yi da ga mi ayati lahi ma da zai tattabiyo eh bana jina ajijeka gala gidi gidi cikayo to abubuwa inda ci da ba yi mamaki ba inda ci da babon yi karama fassara na gegana gaya na al'azu da kasirin labin yi damni tafsirin wani ga mai ma shaushen kiti tusu ma ga energy faruwa na barufu gashi kin na su kudu wa tara shamsa idza tala'at tazawuru an kafihim zata laymin aya ne ngwa da wani gaga bakonya tanko wuce mudan kafa ya shimalin ke shimalin wato bai dai kafa guni kusurwa guni ko ide sharku ko ba na gide labena ide garbu ba ne gide lona wanga eje wiye sharku ba ne gide labina e gbagba piwe wanga ya shimali kun ga ne lokacin waje wuye garbu lokacin waje je wu sharku ba ne gide labina na e gbagba lo wanga ya ga janubu ba ni ga babu gide labin a shi da can so gbogbo wanga eje wa gbogbo ni ba da gwa piwo babu ga da ba tubu babu ga shimalu no jewu abu na no eyi labana bi da babu da ba loro ye jeno ga da ga da ba loro so ne bin kazire ga nasu ku ga pakoye panko na wa fe da miniya kapana shimalin nan da iga ayo watakila wani layi kun ba to da aja ayo ga ga eyidu ko ide jeno babu eyi aba ko amma ba ba ya eh, yi du amma ba ni daga na kin babu idan wata kin faci ki ba na to ya fito ya ba fata sai da kafa ba yi kashi da can so ta kila yi ga jin gyara yi ne ya ki gano bai jina in ga gwari ji ga sha ba ko ya abun na shimalin laga e eh, yi gwari eh, ji mi pulu gerbe ne tayo edu kwaba to zina bo kibo ebo ne edu ade shimalo ya ya gbajima ji janubu ya amma ibani na shi kin ba ku faru kin bi da abubuwan na to ya ba to ya du ba ta janubu wufi a yi to ibn kafiri ce ga yi gaga pakoya pankoron na wa da shimala wa da yi gwari ju wati fahimta ko bi ma'ana mu jeje wu eyi laba na igidige ebe yi wa lolo goro na wani pende yau وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافيهم ذات اليمين وأبا كيبان قرآن كيبان وجوزك كررا تنو بغنت ناسكو ذات اليمين ويبابلو كباين قوالو أه؟ amma wai za a gara batun gano yin loji su kuma takaridu hun za ta shimal wajin ruwa gwalu da kafayen ya yi yagba ya yi gwara da yi na na gai ga ya kan na na gai ga ya kan muje kem na wa tuye ga yana ya daza na dauna amma su kwa na lajin mujiza ya baki ba su kwa abin ya yi tsa a gadda zafi gitima amma a gadda zafi ya bai kuma a to a gadda lokaci bai ku gabe su ko kan gwaya lokaci gidima ga yake gabe su ko ruwa gidin na sha eti karamoya eti fata kan ayewo ya ki abu ibu lokacin da ba mu eh. mai yadin na da na su kura ya ba wunan fa wani ta ne waya da na ba wunan fa mai yullin da na ga su kura lubaci hagginan falanta ji da lau waliyan shida. wa ade ya maci na wuba ne ku goruna so ci wuba ne ku yi goro wa albashi ta yi zama watakila aske na gabin ku. kim na bayani ayan na yayi wanki na su su kwa wima so idan wani